Shirye-shiryen karamar sallar ko Eid el-Fitr ta bana na gudana ne a birnin da magaram cikin yanayi na matsin tattalin arziki da ake fama da shi sakamakon tagayyar al'amura da annobar corona ta yi wa kasashen duniya. To amma hakan bai hana ba al'umma musulmi maza da mata yara da manya mamaye kasuwanni domin yin tanadin ababen more rayuwa da sababbin tufafi na kishi don ƙayata sallar. Sai dai duk da cikar kwarin da kasuwar ta yi. 'yan kasuwa na kokawa game da rashin samun ciniki kamar yadda irin wannan lokaci aka saba. Mutane suna zauwa daidai gwargwado kaɗan-kaɗan suna zauwa su saya wasu ba saya ba. A mutum goma an samu mutum biyar sun saya wasu sun kasa wasu kuɗin su bai kai ba. Daidai a ce dai kawai ya Allah san barka. Suma, masaya da ke tururuwa a kasuwanni na kokawa da rashin samun gamsuwa game da farashin kayan sallar. Duk da irin mawuyacin halin da aka tsinci kai a ciki a wannan shekara. na Ke mi kika zo yi kasuwa? Sayan kayan sallah. Kin samu? Kafin samu an ki sai da mu. To gaskiya farashi yanzu gaskiya sai a hankali wala amarin ya kasance da ya zama da lokaci na harkar yanzu kuɗi da yake wahala wannan kuma kayan guri ya ƙure kuma kayan kowanne kuɗi ne kenan abin kawai sai a hankali wallahi. barshin kuɗi wallahi ran na bana. Wallahi babu. Kuma gaskiya kaya sai tsada wallahi. A ɓangaren teloli ko waɗanda bisa al'ada a irin wannan lokaci ake samun layi a gurinsu a bana abin sai dai son barka domin a wasu shaguna da na ziyarta na tarar da kekunan ɗinki lullube da ƙura telolin na kwance suna jira cikin yanayi na zullumi tela lama mafi yawa kaga saboda Allah tsammani ma suke ba za a yi idi ba ko ba za a yi sallah ba saboda dalilin wannan rashin lahiya da take ta mutane kwa kaga mutane mafi yawa duk su dinki ba kaga kenan muna cikin matsala ta rashin aikin yi ta rashin wannan gashi a zaman muke ba a nan muna ɗaya daga cikin kasuwannin sayar da tsuntsaye daga zabi zuwa kaji kayan dai ga su burjik masaya kawai ake jira shirye-shirye sallah mai kyau ne akwai kaya sosai za a samu kaya cikin farashi mai rakusa mai kyau abokan kasuwa sosai suna zama suna dan sayi wasu na bada kuɗin su ma ana ajiye musu kayan sallar ta zo farashi na bana bin ba tsammanin zai kai na bana tunda bana babu kuɗi ne. To ko yaya masu tanadin na sallah ke ganin farashin tsuntsayen da su aka fi bukata a irin wannan lokaci? Da muna sayan zabi guda biyu jika biyar da rabi jika biyar yanzu zabi guda biyu jika bakwai. farashin kaji ya yi ƙara da yawa ma wallahi. Su ma masu shagunan gyaran gashi da sauran jiki ba a bar su a baya ba game da shirye-shiryen ƙaramar sallar. Kamar yadda na tarar da waɗannan 'yan mata suna gyaran kansu don nuna farin ciki a ranar sallah.